jamila lokacin shiga cikin garin kiyayi ha gyara jamila lokacin shiga cikin gari lokacin shiga cikin garin kiyayi muje making action jamila lokacin komawa cikin garin kiyayi don haka ina ƙara jaddada miki ki kiyaye abin da nake gaya miki ki kula action Haile kuma wajenka abu kuma wajenka a jambo sa alami ya buɗe fuskar shi action ruki sai uga mana fuskar sa kuma wajenka alami kuma wajenka kai kai mutumin kirki ne ba kuma zan cutar da kai ba da zan cutar da kai da tuni na cutar da kai ka gane ni dai sako zan baka ka gaya wa babanka kana ji na ya kiyaye cutar da mutane fa Allahin idan bai kiyaye cutar da mutane ba yana nan muna nan ba za mu rabu da zan faɗa fasa zan faɗa fasa Allah ya yarda mu ga fasa mai kai ne yawa ba da umarni a fita da shi sa dan gwari fita da shi action ka ci dan gwari nuna masa sai ka fita da shi ka sa shi a hanya

오, 변이 변수나. 이거 아시. 준비야 전화 전화 당신. 아시. jambo uga je ka shigo da shi an gama uga ashi jambo uga je ka shigo da shi jambo da shi an gama uga ku dai shi ko ko ku tsaya wajen ku tsaya wajen kana kuna kallon a an kawo shi ya zo ne mai magana an tafi da shi soke dokin sa Action an kawo shi an kawo shi ana kallo an da shi ana Action. An kawo shi sashi ya ce ya buɗe shi. muje ron muje yoga gambo yoga wani za a kashe ne